ka zo Kano ka zo karatun allo ne ko ka karatu ne na fagen ilimi ka zo a wannan lokaci karatun allo ne na'am fara magana ta kan karatun ilimi ba na'am na'am kokarin hardar alkur'ani mai girma na'am to malam a wancan lokaci ko zaka iya tura sunan malamin da ka zauna a gurinsa kuma a wancan unguwa ne shi ma a cikin Kano ne eh haka ne Na'am. ba wai an ɗauko ni ba ne aka kawo ni wajen malamin da yake zaune a kano na'am asalin malami na na farko na'am tun da dama gidanmu a cikin daura gida ne na karatun alkur'ani na'am gida ne wanda muka tashi muka ga daga karatun ilimi sai karatun qur'ani a mm-hmm. mm-hmm. kakan alhaji adamu abin da ya shahara da shi karantarwa da littattafai na ilimi Allahu akbar da larabci da sauransu cikin 'ya'yansa kuma akwai mahaddata alqur'ani Allahu akbar to sai zanto mijin yata wanda ya auri yata na farko shine zan ce malami na na farko wanda akwai dangantaka ta jini tsakanina da na'am na'am na'am to daga nan kuma aka sake mayar da ni wajen wani malar rabi'u ko malar umaru a wani gari wai shi koza kamar kilomita tara a arewa da daura wanda shi ma akwai dangantaka ta jini tsakanin haka na mahaifina na'am wannan malamin ne musabbabin zuwan mu Kano na'am tunda tare muke da shi zo Kano haka muka zauna a makarantar malam abdullahi wanda shi wannan malam abdullahi asalinsa mutumin nijar ne mutumin wani gari wai shi zarmu a kasar da magaram cikin mm. jamhuriyar nijar kwarai da gaske. Na, a ce ko malam ya za ka lissafa mana ko ka gaya mana kaɗan daga cikin rayuwar kwalanta tun da ka yi zaman makaranta ka bi malamai. so rayuwa ce wadda ka san tunda mutum ya yi ta yana cikin shekaru kanana musamman da ni ina cikin kananan shekaru haka na yi ta ba zan iya tuno ababai da yawa haka a cikin ta ba saboda karanci shekaru a wancan lokaci na'am to amma dai abin da na riga na sani rayuwa ce wanda a wancan lokaci ta sha bambam da take a yanzu tabbas haka haka haka a da can mutane akwai karamci da kyauta tattare da su da kuma tausayi makamancin wanda ba su wannan haka ne kam sannan kuma su kansu almajirai da malamansu abin da yake su shine in har mutum ya samu abin da zai ci karatun alkur'ani nan shine a gaba sama da komai wanda lokutan da almajirai suke fita domin neman abinci takaitattu ne idan an fita karfe bakwai na safe kafin takwas annuma ba karma bullo hangawa an fara karatu to wannan haka sannan idan an fita kaman karfe ɗaya na rana kafin biyu biyu haka an samo abincin rana an dawo an ci gaba da karatu tabbas tabbas idan an fita da magariba kafin isha'i an an dawo haka amma yanzu zaka iya ganin a kowane awa cikin awannin yini zaka iya ganin albashi tabbas yana ta yadda da sai wannan haka tabbas ya sha bamban gaskiya kan sannan akwai garuruka da dama da suka shahara da zaka ga Um, idan an san wannan almajiri ne ko malami ne yana da almajirai haka gidajen da ke makwabtaka da inda almajirin yake ko inda malamin yake akwai kwano na musamman na malami haka ne tabbas wannan haka wanda kusan a yanzu babu wannan tabbas wannan gaskiya gaskiya kan haka ne sannan a wancan lokacin ni ba zan iya sanar cewa akan tura almajiri ya je don ya nemo kuɗi ba kuɗi haka wanda a yanzu kuwa idan ka ga almajiri kafin ka ganshi na neman abinci neman kuɗi ne tabbas wannan gaskiya wannan gaskiya bara da kafin karatun yawa neman kuɗi kuma ya fi neman abinci yawa wanda a da karatun ya fi bara da yawa sannan kuma neman abinci shi ne kan gaba ba neman kuɗi ba to kaga akwai bambance bambance masu yawa sannan kuma sai kimar almajirci ta karye lokacin da aka fara hatsaniya ta rikicin mai haka wanda aka yi a jihohin kano da nan jihar borno da jihar bauchi da adamawa da jihar gongola a da haka tabbas wannan ya sa da yawa daga cikin waɗanda suke karɓar bakuncin almajirai a waɗansu wurare sun janye to yana jin wannan ya jefa harkar almajirci cikin wani hali na kakani kayi saboda rashin tabbas din cewa waɗannan almajirai shin almajirai ne na Allah da annabi ko kuma waɗanda ake jin tsoron daga baya za su buge su zama zama matafi ne haka sosai ina jin kila wannan shine ne bambanta wancan lokaci na da da muke karatun allo ko kuma yanzu ni a fahimta sa na'am a to malam ko za ka iya tuna a wancan lokaci kana da shekara nawa ne ka fara fita karatun allo din shekaru na kanana ne kwarai a wannan lokaci an rubuta sunayenmu ne a firamare. na'am ni da sa'anni na da muke gari daya haka haka iya mu ba su da sha'awar mu yi karatun karatun boko haka a lokacin ana ganin karatun boko kamar akwai kafirci kafirci ciki haka sosai wannan haka ne sosai kan to kaga a shekarun shiga firamare ko galibi ai shekaru shida ne zuwa bakwai zuwa bakwai haka ne kan wannan tabbata akwai yara masu kaifin hankali da zaka ga yaro na da shekara hudu da rabi ko biyar amma wayansa ya kai a shafin karka firamare na'am na'am lallai ina da tabbas din cewa na fara yin karatun allotun tun ban kai shekaru bakwai ba Allahu akbar na ta tsammanin shekaru hudu zuwa biyar ko na makamancin haka amma ba zan iya rige shekarun ba Allahu akbar alhamdulillah to malam a yanzu kana da shekaru nawa a duniya bisa tsammani da hasashe na'am ina da shekaru arba'in da uku zuwa da hudu na'am domin tabbacin da nake da shi shine an haife ni a shekarar alif ɗari tara da sittin da ɗaya da ɗaya haka haka wato 1961 haka na dubu biyu da biyar mutum haka tabbas haka kada wannan zai ba ka lissafin shekaru arba'in da ɗaya arba'in da hudu tabbas sosai kam haka yake tsammani na'am alhamdulillah ake malam ko me baka sha'awa ka tsanduma cikin harkar tafsirin alkur'ani mai tsarki bayan ubangiji ta'ala ya arzuta ni da hardar alkur'ani na'am a shekarar 1978 na kammala harbar na'am to ganin abokanai na waɗanda muka taso tare haka karatun boko suka yi na'am sa'annina da yan uwana da makwabta haka to sai na sha'awar in koma makaranta a wannan lokacin ni da kaina in shiga makaranta ta aji mai tsari na'am to amma kuma a daidai wannan lokaci an fara hayaniya ta rikice-rikicen addini a Najeriya. Ba rikici na fada da kashe-kashe ba. Haka. A rikici na kaza. Na kungiyoyi haka na haka. Musamman kunnowar kai na kungiyar jama'a sun gane da wa kamu sunna haka tabbas wannan haka ana tarjin jimo a kan salatin fati da wadanda kuma haka haka to gaskiya wannan ya sa sai na ji ina sha'awar in yi ilimi na addini Allahu akbar ni da kaina sai na je na shiga makarantu iri biyu a wannan lokaci Kano. a lokacin a lokaci akwai makaranta ta koyon harshen larabci ta mutanen kasar egypt wato mutanen kasar misra haka wato a wani ofishinsu ko cibiyarsu ta egyptian cultural center na'am wato cibiya ce ta yada al'adun mutanen kasar misra amma sun bude waɗansu azuzuwa na'am na koyar da harshen larabci na'am to ana koyar da darussa na larabci na musamman daga la'asar zuwa faduwar rana na'am to kuma sai na je na sake rajistar kaina a wata makaranta masallaci adult evening classes wadda ake karantar da manyan da ba su yi karatu boko ba na mm, yara haka talatin da biyu a lokacin da ran karatu kan sun ke biyu da hoje ɗaya ke nan na haka na ba zan iya koma in yi primary ba tabbas haka sannan ko bai kamata in wuce secondary haka ba ba tare da ina da wani eh, eh, asasi haka ne kam na primary din ba wannan haka to dan haka da na shiga waccan makaranta din manya ne kusan sun fi ni amma kuma sai na amfana da ita haka wacce makaranta in je ta da daddare bayan sallar isha'i na'am karfe takwas zuwa goma waccan takwayin harshen larabci kuma karfe hudu zuwa karfe shida na yamma na yamma na'am to wannan makarantu guda biyu haka na rinka tafiya da su ka faɗa da ka faɗa da juna na kammala su kuma tare da juna a mm-hmm. lokaci guda na'am domin dukkan su na fara su ne a shekarar 1980 na'am a lokacin haka kuma kowace na kammala ta a shekarar 1983 na'am to a wannan lokacin uku ka kai na'am haka na'am wannan na samu certificate na na iya harshen larabci zan iya karanta shi zan iya rubuta shi rubuta haka ko musamman tun da lokacin na riga na haddace alkur'ani haka tabbat wannan ya bani damar larabcin bai bani wahala wahala qur'ani haka ne sosai kam haka wancan kuma ya bani damar fahimtar wani abu na ilimin zamani wanda zai iya ci gaba da karatu na sakandare yanzu idan ina so to wannan sai bani dama na je da kaina na kuma shiga gamman arabic teachers college wale na'am haka na'am shekarun da ya kamata in dauka ban yi su gaba ɗaya ba haka kammala su na'am da ya kamata a ce na yi shekaru shida ko na makamancin haka amma da na yi karatu na kammala cikin shekaru hudu alhamdulillah daga nan gurin kuma duk da haka yana yin tuka na ilimi na ilimi haka na malamai na'am a tsoraye inda ake karantar da littattafai na addini na'am na koyi ilimi a halari ismawi iziya da sala da sauransu amma ji ina sha'awar tafsir kusan in ce wanda na fara jin na tasirantu da shi in ji ina sha'awar tafsir shi ne wani kasir da na fara ji a karan fara a cikin tarihin rayuwata na sheikh muhammad abba aji allahu akbar na ji shi ne ko a cikin shekarar 1981 ko 82 Allahu akbar kasar biyu ne daya yana tafsirin suratul ma'ida na'am ayar hurrimat alaikum almaitatu waddamu wa nahal khinzir na'am zuwa karshen ta daya kuma tafsir na suratul nur na'am daga farkon sura din har zuwa inda ake maganar kissar na na na'am to a tsarin da ya bi wajen fassara ayoyin tsari ne na nida ya iyakacin sani na a lokacin ban zuba ba wani bayani da zai sa ka fahimci ma'anonin alkur'ani cikin ruwan sanyi irinsa Allahu akubar. to waɗannan kasar a wannan lokaci kusan zan ce haddace su na yi Allahu akubar. da yawan jinsu su jin haka na don Allah kaga karka manta na haddace alkur'ani tabbas haka ne to malamin da ya karantar da ni a Egyptian Cultural Center na'am wata rana ya shigo yana mana darasi na tafsiri na'am cikin harshen larabci na'am haka to yakan yi kokarin idan ya jawo wata aya ya jawo wata aya ya hada su to shi ba mahaddaci bane ba ya dai haddace kamar rabin qur'ani na'am haka wata ya kawo daidai wata ya kawo na'am to duk ayar da ya jawo bata zo ba sai ya zina ka kama kawai abin nan bayan an tashi da karatu ya nemi muka zauna alhamdulillah tambaya ta mai ta haddace cikin alqur'ani sai ni ma haddace qur'ani da alhamdulillah to sai ba ni jarabawa ta musamman sai karanta kaza in karanta karanta kaza in karanta alhamdulillah to sai ce duk da ka haddace alqur'ani amma kuma kana da buƙatar wani abu mai muhimmanci shine ilimin tajwidi wanda shi zai koya ma ka'idoji na karatun alqur'ani haka ka san hukunce hukuncen karatu lokacin ban san me ta tajwidi ba ko ba Allahu akbar shi kuma wannan sai ya bani wani lokaci na musamman banda karatun banda karatun aji din nan na'am ke karatu tsakanin magrib zuwa isha na'am dan koyan wannan ilimin tajwid haka cikin wata shida na koya na iya Allahu akbar sannan kuma ya ci gaba da koyar da ni waɗansu ababen da nake ganin za su taimake ni kan harshen larabci da kuma tafsiri tunda a lokacin kuma zuciya ta ta karkata riga ta haka zuwa ga tafsirin na'am kuma na fahimci cewa yana da sha'awa shi kansa a kansa kuma fannin sani ne ko wannan ya taimaka na'am alhamdulillah a ko da yake da batun ilimi kai mana magana a ina da ina kaɗan yi karatu a ce malam zan so kaɗan mu ɗan san guraren malaman tudu da cewa kaɗan lissafa wanda kai karatun allo a gurinsu to karatun kafa na ilimin addini fa suna da yawa na'am tsakani da Allah na yi karatu suka aurare da yawa sai dai ka ce kila wani wurin ya fi wani na'am amma cikin muhimman malamai na da ba zan manta da su waɗanda na yi karatun ilimin addini a wurinsu na farko da shi wancan malami mutumin kasar egypt kasar egypt na na'am sheikh abdulaziz ali al-mustafa sunansa kenan mun yi shekara uku tare da shi kusan kullum sai mun haɗu mun yi karatu babu fashi Allahu akbar to daga nan gurin na yi karatu a wajen wani malam nuhu a unguwar dan dago a cikin birnin Kano. Birnin Kano haka. Cikin wannan har yanzu yana nan da ransa. Allahu akbar. Na karanta fikihun malikiya a wurin sa da wasu littattafai na hadisi da kuma wadansu littattafai na harshen larabci. Na'am. to akwai kuma wani malami ba nufe malam muhammad shehu mutumin jihar kogi don mutumin lokoja ne to shi wannan zan iya cewa a inda muka haɗu da shi a waccan makaranta da na shiga ta garar nan na'am na'am haka to daga nan gurin kuma shi ma muka shaƙo sai ya zanto cewa har bayan ma na shiga university na je islamic university na madina na dawo na karatu a wajensa Allahu akbar saboda shi kuma Allah ya bashi fahimta game da dukkan ilimin da yake da alaka da harshen larabci kamar nahawu kamar sarfu kamar balaga kamar adab na'am wato kenan kamar drama na larabci da literature na larabci yana da cikakkiyar fahimta akan sa Allahu akbar wannan sa na makale masa muna tare har mu je university na dawo muna tare da shi na'am tun shi yana karantar da ni ban kai matsayin in shiga secondary ba na'am haka na je na dawo na same shi yana da digiri din shi muka zo muna masters tare Allah malami Allah Allahu akbar karatu a na'am na'am wannan hakikanin gaskiya ban manta da shi ba kuma zai wahala Allah akbar a cikin rayuwa Allah sarki akwai shak Abubakar Jibril na'am dattijo ne malami lecturer ne a Bayero University haka kuma shi ne chief imam na masallacin Juma'a na Bayero University na'am na yi karatu shi ma a wajensa alhamdulillah akwai Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim na'am shi ma um, lecturer ne a Bayero University yana karatun hadisi na ganin gidan NTA wani lokacin suna ka Na'am haka na'am haka shi ma malami na ne tun sama da shekara goma da suka wuce Allahu akbar har zuwa yanzu muna tare Allahu akbar yana daya daga cikin mutanen da ko yanzu zai iya aikawa a duk inda nake ce zo kai kaza tafi kaza je ka kai kaza yi kaza ya umarce da kowa Allahu akbar na'am ce malam a duk bayanin ka nuna duk karatun ka kayi a cikin kwaliyar Kano kenan baka fita daga wajen Kano bi karatu na ya fi yawa a Kano na'am to amma na firfita waɗansu wurare a ah, misali na je kasar Saudiya na yi karatu na'am jami'ar musulunci ta Madina na'am na je Sudan na yi karatu a International University of Africa inda na yi digiri na da to amma dai inda zai dawo dai kusan Kano ita ce cibiya haka da sauransu na ji wurare da dama na yi karatu amma dai Kano ita ce kamar ka iya cewa cibiya a ce malam batun tafiyar ka zuwa jami'a ita ta Madina mm. malam wani cikin malamanka ne ma sanadiyar tafiya ko kuwa malam ya aka ka samu shiga zuwa ita wannan makaranta ta Madina wannan tambaya ce mai ban sha'awa na nemi jami'ar musulunci ta madina tun da na ji labarinta. na'am ina sakandare ban kammala ba na'am haka na'am yan takardun da nake da suna na makarantu da na yi in tattara in yi photocopy in aika Allahu akbar uku a jere ina aikawa Allahu kuma an ɗauke da jami'ar madina tun kafin in kammala sakandare wani abin sha'awa Allahu akbar abinda ko ya faru shine akwai ɗaya daga cikin manyan malamai a jami'ar ko manyan ma'aikata na jami'ar shine Dr. Ah, Muhammad ibn Abdullahi Zarban wanda ya rika shugabantar kos na daura da aka rinka yi a nan haka to shi ya kawo wata ziyara ta gani da ido zuwa Najeriya kafin su dawo da fara daura da fara daura na'am to lokacin da ya zo ya dace da ana cikin hutu ya ziyarci makarantu irin namu duk an rufe ana yana so ya ga ɗalibai ya yi ganawa da su haka to a lokacin nan akwai 'yan musabaka ta jihar kano wanda za su wakilci jihar kano a musabaka ta ƙasa ta ƙasa da za haka bayan an kammala ta matakin jiha na'am to an ɗauke ni cikin waɗanda za su ba su horo ko training na musamman na'am wannan 'yan musabaka masu musabaka haka na'am a makarantar koyon harshen larabci ta SAS ta SAS kenan haka to sai ya zo nan makarantar na'am cewa yana neman asalin ɗalibai da suke ko dai na gamar arabic teachers college gwale ko na nan gwale na'am dan a ce aka ce za na cikin hutu ne amma bisa ga dace ga ɗaya da dace Allahu akbar to lokacin da an neme mu kamar mutum biyu ko hudu ko biyar ko mu biyar to muka je muka same shi a masaukin shi iya mana interview na'am duk guda hudun ya musu interview ni ne na karshen shiga na'am kuma cikin ikon Allah a wannan lokacin ya tabbatar min da cewa in zan yadda haka Eh, duk cancanta na ɗauke ni na cancanta a ke ni in fara a university a can da ji ba inda ta da shi da secondary Allahu akbar na yadda idan na je zan maimaita secondary a can na shi na yadda Allahu akbar na duk guda hudun ya musu interview ni da na karshen shiga na'am kuma cikin inkon Allah a wannan lokacin ya tabbatar min da cewa in zan yadda haka Eh, duk cancanta na dauke ni na cancanta da ke ni a fara a university a can da ne ba da takardar shirar secondary Allahu akbar na yadda idan na je zan maimaita secondary a can na shi na yadda Allahu akbar na eh, to za su iya ba na admission in maimaita secondary a can tunda ba da certificate tabbas haka haka sauransu ya yace insha Allah za su aika mun da admission to da kare idan sun muka interview wannan shekara mai zuwa za a yi za a kwada admission haka na to a lokacin ina cikin shekarar karshe ne tabbas shekarar mai zuwa lokacin da aka aiko da admission ni kuma nan za kuma ka kammala karatu za ka kada da admission. ya tafi da shi da na je ta ma kuma ka'idar sa idan sun dauke ka idan ka je sai an sake sabar interview na'am wanda suka gana da kai lokacin dauka ba su za su gana da kai bayan an dauke ka na'am kuma kuma za su gane ko da kana takardar secondary in dai suka ga dama za su yi sai ka ta na'am ganin damar su dai su ba wannan damar gwagwaron interview din da na'am na'am suka yi interview dana shi kan sa da zan iya ci gaba da university alhamdulillah kai tsaye sai aka bani dama na ci gaba da mataki na jami'a alhamdulillah wannan nan din ma sai na shiga wato faculty na Quran and Islamic Studies wanda galibin abin da ake karanta a ciki tafsir da Quran haka to saboda haka na shiga wannan bangaren mun da nake ganin zai taimaka mun a dai wancan manufa ta wani ni ina son tafsiri tun asali na'am to wannan shine na'am a to malam muna so ka ci karin bayani a game da shekarun da kai a Madina tare da fannin da ka koya daga egyptin har zuwa madina a madina kamar yadda na faɗa na'am um, karatun madina yana da wahala kwarai da suke musamman a lokacin da muka yi shi na'am a kowane faculty kake ko department kake karatu a ciki na'am wato za ku yi karanta sabjar goma sha biyu zuwa sha goma sha biyu kuma a ciki ba wani mejo ba minor Allahu akbar kowanne mejo subject na'am sannan kuma kowanne abin da za ka yi ka samu pass shine ka samu 60 marks shine pass in ka samu maki 60 to irin ka sha da kyar <laughs> ah, haka muke wannan tsari na karatu tun da ni a bangaren qur'ani ne babban abin da ake karantarwa a wajen wanda ya fi komai yawa shi kanshi qur'ani tare da kira'o'insa na'am guda goma tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tafsirinsa sannan kuma ilmomin da suke da alaka da shi wanda ya kunshi tarihin saukar alkur'ani ayoyin makka ayoyin madina wani ayoyi aka shafe wanne ne ba a shafe ba da dai abin da qur'ani ya kunsa gaba sannan kuma dole za ka karanci larabci a matsayin yare wannan dole ne a kowane department kake sai ka karanci larabci a matsayin yare dole ne ba wani bambanci kan wannan a ja da baya na'am da dai sauran fannonin da za su taimaka maka a bangaren tafsiri ko abin da ake kira ulumul qur'an na'am to da ka dai sabda goma sha biyu na'am to malamin shekaru nawa ka a ita wannan o shekaru hudu oh, na'am na'am a ce malam ganin kayi karance karance a Kano hmm. kuma an san cewa Kano gari ne wanda yake dauke da malamai na ɗariƙoƙi daban-daban hmm. to malam kai kuma ga kana tafsirin ka bisa tsarin sunna malam ya kake gudanar da irin waɗannan malamai a Kano da kuma hannun din ba mai digiri eh, to wannan wani abu ne wanda zai iya cewa alal hakika akwai gwagwarmaya mai yawan gaske na'am domin an taɓa yin wani lokaci ba ma zan ce wani lokaci ba a yanzu haka abin da ake ciki za ka iya cewa daga shekara biyar zuwa yanzu kusan dukkan wani malami mabiyin ɗariƙa ɗariƙa haka gurinsa idan zai magana a rediyo ko sulabijin ya zai mayar da martani ga abin da jafar ya haka tabbas wannan haka wannan ba karamar ba karamar abin wannan haka ne sosai ko a rediyo ko a sulabijin na'am ba ni kaɗo ba ne ba cikin malaman sunna akwai ma malamai na kuma duk suna magana dr ahmad akwai kuma waɗanda suke abokanai ko sa'anni ko tsare kun juna duk suna da dama suna shiga midiya ko kafar watsa labarai su yi magana tabbas ban san sirrin da yasa kowanne ya fi so ya yi magana a kaina ba ni ko ya mayar da martani a kaina haka hakan yakan bani haushi wani lokaci wani lokaci kuma yakan bani sha'awa don wani malami na taba karanta tarihin sa yake cewa in ka ji ana cewa ku kamo shi ku kamo shi tafiya yake tabbas yana tsaye yake wuri daya wuri daya ba za a ka kamo shi ba sai sai ka in ka ji ana cewa ku kayo da shi ku kayo da shi a tsaye yake haka ne ba ma magana ka tabbas sai sai ka amma ba zai maka daɗi ba kan yi wancan ya zage ka yi wancan ya kalama bakar magana musamman tunda wanda zai magana a kanka in ka samu dattijo masu hankali da koda sun saba maka haka suna ganin a shekarunsu za su hana su fada maka magana da bata dace ba za su ɗan kwanan auna kalmomin da za su faɗa dole za ka samu yara waɗanda suke cikin ƙuruciya sa iya maka kyaki sa iya maka ƙarya sa iya maka duk abin da za su yi ma kai dan adam ne zaka ji ba daɗi amma kuma in ka kalli cewa yadda za a wata ɗauka kenan sai wannan ya dan baka ya lallace ka annabawa sun sha wahala sun sha gwagwarmaya da sauransu yake nan na kuma in ka kalli ribar a ƙarƙashin ƙasa tsakanin kai da waɗancan da suke adawa da kai wa jama'a suka fi fahimtar me yake cewa sauransu kullum aka wayi gari jama'a ƙara ka suke ko ƙara fahimtar saƙon da kake kisarwa suke wannan shi ma sai baka kwanciyar hankali sannan abin sha'awa shi ne da yawa za ka samu wani zai shekara biyu ko uku yana adawa da kai watan wata rana zai same ka gida da kansa ya maka sallama yana neman gafara kan zajinka ko cin mutuncin ka da yi wannan ya faru a nan maiduguri na'am hatta cikin azumin nan wani a rubuce ya zo da kansa Allahu akbar yakan faru a Kano kusan duk bayan shuɗewar wani lokaci kuma um, na ƙara samun wannan kalubale a Kano musamman daga shekara uku zuwa yanzu ya fi na koyaushe ila sirrin da ya sa haka shekarun can baya an yi wani lokaci da ba ma samun dama a kafofin watsa labarai haka saboda ma mayar da su mabiya ɗarikun sufaye kai duk yawanci almajiran su ne suke aiki a ɗan tabbas wannan saboda haka duk wanda yake kishi yasu ba za a bashi dama wannan haka ne kawai amma kuma yau da gobe da gobe aka samu canji kusan yanzu karatun da muke nan na tafsiri musamman uh, wanda kyamarar ku take dauka ta NTV mukan yi kokari a yi rikodin ɗinsa kuma a yi. aka shi ake sawa a NTA Kano NTA Kano NTA Katsina NTA Bauchi DITV Kaduna da sun watsa labarin da mun kan wajen zai motsa da kansu alhamdulillah to kaga wannan wani ci gaba ne tabbas na ka wannan sai ya sa waɗansu suke ta ah wannan shine Ja'far din da ake cewa ya ce kaza haka wannan shine kaza shine kaza ko maza ko mata ko yara ko manya na'am to kaga wannan dole ya ƙara tunzura ɗaya gefen kuma su ga cewa to yanzu ke nan jafar din nan kwace mana a fahimtar su wato kamar wani kwace ko fashi wannan duk ya haifar da gwagwarmaya mai yawa to amma kuma dai ita rayuwa ba ta tsinta ba gwagwarmaya ba tabbas kuma kullum da a ce ba a yi da kai gara a ce ana yi da tabbas wannan gaskiya illa iyaka lokacin da kake gwagwarmaya abin da yake wajibi akan ka tabbatar da abin da ka faɗa kana da madogara akan sa wannan haka wannan haka ne ta yadda duk inda aka je aka dawo ba a cewa ka faɗa an kule ka an gano abin da ka faɗa ba ba haka ba haka ne kam sai dai mutum yace ban yadda ba tabbas na wannan daban wannan gaskiya ban yarda ba daban haka ne amma ba ya ce maka na je na leƙa na hango cewa ƙarya kake haka ne to alhamdulillah zuwa yanzu ba a samu wannan ba alhamdulillah sai dai mutum yace ban yarda abin da ka faɗa ba ko kuma a'a ka don wajen da ba a yarda da su ba kan wani abu ne daban alhamdulillah yadda zaka ce baka yadda da ni ba zai iya cewa ban yadda da kai ba wani zai iya cewa mu duka mu biyu gaba ɗaya zai tabbata wannan hakan amma dai ka yi bayani yi bayani su mutane sa zama alƙalai tabbas wannan hakan in ce wannan yana da kyau kuma wannan ni a fahimta ta duk da cewa gwagwarmaya ce amma zai kawo wayewa a cikin mu don kasashe irin namu ba mutum zai yake sauraron wanda ya saba masa ba wannan haka kawai duk wanda ya saba maka sai dai ku yi fada tabbas amma yanzu kaga alhamdulillah akan saurari mutum ya saba ma za ka saurare shi ka ji bayanin sa ka ji dalilin sa wannan haka tunda za a sa ko kuma kafofin watsa labarai kun taimaka tabbas za a ji wannan za a ji wancan da sauransu kowa kuma a ji hujjojinsa jama'a kuma sai da yanke zama alkalai haka yana taimakawa wannan haka musamman shirin kuma ramadan ku gaito wannan malami ku ta wannan malami ba wanda zai ci gefe tabbas wannan gaskiya kuma kowa ya zo ya baje kolin sa jama'a kuma dai ku saurara su ji ne da inda za a gano inda bakin zare yake da kai alhamdulillah a to malam kusan shekaru goma sha bakwai ko sha takwas baya an saka kana halartar wa'azin ƙasa na ƙungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna don akwai wani lokutan da har kakan hau da rika gabatar da wa'azi a irin tarika wa'azin kasa dinnan to malam ya yanzu har yanzu kana halatta irin nan wa'azuka ko kuwa ya abin yake na yanzu gaskiya ne saboda gwagwarmaya irin ta wata ne na fara gwagwarmaya da wuri tun da kafin in yi auren fari yin kuruciya da samartaka ta nusa da wannan kuma makaranta da sauransu to na samu kaina cikin gudanar da kungiyar izala na'am na rike masu goyon majalisar malamai na kungiyar izala na'am a jihar Kano na'am na daidai lokacin da izala ma ba ta da farin jini ko na cikin sosai neman dan izala ake ana farautar sa haka ne sosai gaskiya ne kuma na yi wa'azi na kasa kuma na hau platform na wa'azin kasa na kungiyar izala musamman a tsakanin shekarun 1987-1988-1989 eh, na'am daidai lokacin da kuma sama samu admission kenan na tafi madina madina haka to muna can karatu a jami'ar madina sai kungiyar izala ta samu kanta cikin rudani na haka tabbas to a lokacin nan ni da waɗansu ire-ire na wanda muke da alaka da kungiyar izala haka kamar su wani abokina dr ibrahim jalo na'am wani mutumin taraba state haka da su dr muhammad sani wani da abokan karatu na ne mm-hmm. da allahu akbar um, da sauran su dr muhammad sani abubakar mutum jigawa state birnin kudu haka wanda dama dai a nan a gida mun saba muna cikin harkar izala kuma muka sake haɗewa a jami'ar madina haka da sauran na'am to tun da galibin su na riga su zuwa da shekara ɗaya sun zo baya na ne to duk muke haɗuwa tare don tattauna yaya makomar izala ɗin take haka to a nan gurin um, sai muka yi shawara mu duka kowa ya kawo ra'ayinsa cewa karshe muka fitar da ra'ayi cewa lallai ya kamata mu da muke waje rigimar nan ta faru kar mu tsoma baki a cikin rigimar a cikin ta tabbas haka kar mu goyi bayan wani bangare na'am mu rubuta takarda guda ɗaya. da salo daya a matsayin ne saƙonmu zuwa ga dukkan bangaren biyu na'am muka haɗa ra'ayin da ya kamata mu faɗa muka sa mutum ɗaya ya rubuta muka kaɗaita yaren wasikar cikin harshen larabci ni da kai na ɗauko wannan wasikar na zo na baiwa waɗanda suke da faɗa a ji a can ɓangaren da waɗanda suke da faɗa a ji a can ɓangaren na'am haka a ɓangaren can na kaiwa cikin ismail idris da na hannu da hannu shek alhassan da jingir saniya haya da sauransu a ɗaya bangaren ne kawa shek yusuf sambo shek yakubu musa rabiu dara umar hassan da sauransu na'am abinda muke ce musu shine su ji tsoron allah su haɗe kansu tabbas kar su raba al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kan wata manufa daban ta duniya hakikanin gaskiya haƙar mu bata cimma ruwa ba duk da haka muka sake fadawa mu na yanar musulunci na Madina wanda suke zuwa su gabatar da gaba. na'am haka cewa da Allah idan sun zo su yi duk yadda za su yi amfani da damar su na'am aka zo aka haɗu karkashin ƙasa mu muka tsara yadda har ma za a haɗa su wajen marjayi sai ka akbar. duk da wannan kokari da aka yi hakar bata cin ruwa ba daga nan sai muna ga mafi kyau mu koma baya dan ba za mu zo mu shiga nan bangaren don mu kafarta can bangaren ba za mu yi can bangaren don mu yi adawa da can ba haka ne sosai amma mu kofar mu a buɗe take duk wanda yake son ya yi karatu dan can bangaren can bangaren ne abinda muka sani za mu karanta tabbas wannan mun sani kuma ya kara gaba amma dai ba za mu tsaya muna adawa da wani kawai dan shugabancin wani ba tabbas wannan ita ce manufar mu eh. kuma akan haka muka tafi har tsawon wannan shekaru tun daga 92 ne da aka fara wancan rikici har zuwa yanzu Allahu akbar akan wannan matsaya na'am eh. kafin azumin nan an yi wa'azi na kungiyar izala a Kano an yi kuma a kuntuwa jihar Katsina na'am na ƙungiyar zalan bangaren mutanen kaduna sun sami sun sambo sun ba mu takardar gayyata a rubuce mun yanke shawara mun je tunda sun gayyace mu tabbas kuma idan muka je za mu faɗa abin da muka yi imanin shi ne gaskiya tabbas ba wai mun je bane don mu yi adawa da yan ta'adda mun je ne don mu mu taimaki tafiyar gaba ɗayanta yadda musuluncin da kuma manufar da aka kafa ƙungiyar tun da ta dore ba mun je don mu yawa wani mu baya ya ci mutuncin wani ko da kai wani ko ya dawa da wani kuma har yanzu akan wannan manufar mu kuma har dai an yi gayyace mu wani wa'azi za mu je mu mun je za mu faɗi wannan manufar alhamdulillah ka ji yadda muke har yanzu na'am alhamdulillah mm. a to malam ganin cewa ka shafe sarmar shekara goma a nan birnin Madina kana gabatar da tafsirin watan Ramadan. Mm. Sai zama na mara akwai raɗe-raɗe da ke cewa ba za ka sace zuwa nan Maiduguri ka gabatar da tafsir ba daga wannan shekara. har ma dai akwai tabbacin da yake tabbatar da cewa za ka gudanar tafsirinka na shekara mai zuwa idan Allah ya sa muna raye a Kaduna kuma a banan ma an so ka gabatar da tafsir din naka ne a Kaduna to malam ko me ya hana ka ko da matsaloli ne aka ci karo da su da yasa baka gabatar da tafsir naka a bana a garin Kaduna ba wato maganganu ne guda biyu maganar janyewa ta daga tafsirin maiduguri daban take da maganar yin karatu na a kaduna bari mu dauki maganar kaduna don kila ita tafi sauki maganar kaduna tun kusan shekaru biyar ko shida da suka wuce haka akwai bukatu da suke zo min daga kaduna iri biyu bukata ta farko da allah ka zo ka sa mana karatu sau daya a wata wanda za ka rika mana a kaduna wannan bukatar ta zo daga wurare daban-daban kuma an kawo shawarar wuraren karatun daban-daban akwai wani masallaci na kansu salawat a wafar road an kawo a kan koyi karatun a can an kawo a wani masallaci na katuru road na wata cibiyar islamic learning center an kawo a wani masallaci a tudun wada mm. an kawo a wani masallaci a cikin ziyar a wurare kaga wannan shawara ce ba su da alakar tafsirin ramadan su kawai abin da suke so a ce ina da wani darasi da ake da kan sannan an kawo a masallacin juma'a na unguwar kaji na kofar gidan mai girma dan masanin daura Allah sani zangon daura ya wannan da kansa daga bangare na tunda akwai alaka tsakanin shi na na da mun mun gan su tare haka to amma dai waɗansu dalilai sun sa ni na kasa ansa wannan bukatar dan ina tunanin ba na so in fara abu in kasa tabbas to kuma sai maganar tafsirin azumi ta zo tun daga bara akan batun masallacin sultan bello bayan da sauran marigayi malon abubakar to wanda wannan kuma ta zo ta wuce bata yi ba sai kuma bana waɗansu suka sake taso da batun lallai suna son in je in yi tafsirin azumi a masallacin juma'a na maiduguri road na'am kaga ba na sultan ba na sultan ba haka na'am to na san cewa ina tafsiri a nan duguru kuma su ma sun san haka haka to sai na ba su waɗansu sharuɗa na fi sharɗi na farko tun da masallacin nan ƙarƙashin jama'atul musulmi islami ke dole karmi ya amince ya amince haka ne na biyu in samu rubutacciyar takarda daga JNI na'am na uku gwamnatin jihar Kaduna ta yadda ta yadda haka na hudu in samu wani amintaccen kwamiti wanda za su gudanar da harkokin tafsirin wanda ni na aminta da haka waɗannan sharuɗa ba bane mai sauki ba kawai ka ce sarkin musulmi ba lalle bane ma tabbas wannan gaskiya ba abu ne mai sauki ba ka je ka ce wa JNI ta rubuto ta rubuta zuwa gare haka kawai da sauransu cikin ikon Allah duk suka amince ban yi tsammanin za su amince ba ko na mafarki na a ragonin jihar Kaduna yake kasa kasa ya tona ta yace kwata kwata shi mai yadda ba Ja'far ya zo ya masa tafsiri ne ce to kun gani ma'ana da an je za a samu za a samu tabbas saboda haka wannan shine abin da ya faru na'am amma na faɗa musu dama cewa akwai batun tafsiri a Maiduguri kuma sun san wannan kaga wancan kenan tabbas amma maganar zuwa Maiduguri shekara ta farko da zo Maiduguri a 94 don lokacin nan na dawo daga jami'ar Madina kenan azumin farko da zan fara yi haka ne Alhaji Muhammad Indimi ya gayyace ni zan zo yi tafsiri anan jama'ar Kano da muke tare yau da gobe suka ce musu su yarda ba aka yi kiki kaka aka ja suka ja hmm. aka ja suka ja sai aka cimma wata manufa guda daya aka ce an yadda in taho in yi kwana sha biyar a nan <laughs> sai kuma in koma can kano a sha lokacin da na taho nan gurin na rana goma sha uku wakilai daga kano suka shigo jirgi suka taho don mu karasa sha biyar da su su ɗauke ni a koma mu koma cikin ikon Allah zuwan da suke so ga irin ci gaban da aka samu haka da jama'a suke haduwa sai suka ce gaskiya su ba su san abin da za su faɗa wa miji ba su zo su rusa wannan abin da ya riga ya kafu Allahu akbar dan dai kawai biyan bukatar kansu mm, tabbas tunda su dai suna tare da ni a watanni sha ɗaya a cikin shekara haka ne ka dan me wannan wata kuma su ce kaza su dai suna ganin Allah kalli dai bana ba za su iya janye wannan tasiri ba Allahu akbar na'am to aka yi aka ce kila sai shekara mai zuwa shekara mai zuwa ma dai alhaji muhammad ali da shi da sauran jama'a suka da ya sake bukatar a zo aka sake zuwa to bayan na yi kamar shekaru hudu ko biyar to sai mu ga lokacin nan mun yi sama da rabin qur'ani tabbas to sai ake maganar to yanzu kan ba maganar janyewa dole sai an sauke an sauke haka lokacin da na yi shekara ta takwas ina zuwa maiduguri lokacin muka kammala sauki alkurani da wata to lokacin nan ne maganar janyewa ta zo da karfinta na'am sai ba zan sake zuwa maiduguri ni kaina na dauka a cikin zuciyata to kuma ya kamata in koma in ji gaba da karatu na ko a Kano ko dai a wani wuri da ke ganin zai mun sauƙin zuwa to amma a hakikanin gaskiya mutanen maiduguri sun nuna matukar matukar sha'awar sun na ci gaba da wannan karatu na'am ana dabda bayan na koma nan mutane suka yi gayya suka tafi wajen motoci goma na'am wajen mutum tamanin suka ce a kan wannan kare za ka ji kunya kwarai da wannan gaskiya kuma daga bangarorin al'umma daban-daban waɗansu ma'aikatan gwamnati waɗansu 'yan boko waɗansu likitoci waɗansu 'yan kasuwa waɗansu waye bai kamata a ce mutanen da za su muna maka wannan ƙauna ba ka na musu ka ɗauki ƙasa ka watsa mu gaskiya gaskiya shi kan shi alhaji muhammad indimi ya tashi da kansa ya je har gidana ya zaje su da yawa Allah sarki ko bambanci shekaru tsakanin na'am haka wanda yake zai kimanta wannan ta shaka cewa kimantawa ce na'am to wannan dai shine abin da ya kawo duk shekara kamar a janye amma kuma abin ya kewa a bana kam abin ya zo da karfi don ni din ina jin cewa ina ganin kamar akwai nauye-nauye da aka yana da yawa kuma ina ganin kamar akwai ɗalibai da dama waɗanda alhamdulillah sanadiyar wannan tafsiri da bangiji ta ala ya sa aka fara da daura da muka fara da dama sun samu dama sun je jami'ar madina sun yi karatu sun dawo kuma za su iya ci gaba da karatu ta nan sai nake ganin kamar dama su ci gaba da ci gaba da haka to na dai latsa in ga abin in zai latsu ba amma in dan samu idan kun <laughs> ka ba ne mai sauki da kamar iyalin tsawon kwana ashirin da wani abu da sauransu kuma yara sun fara girma suna da bukatar kulawar ka a kowace sauransu to amma zuwa yanzu dai ah, alamu sun nuna shi da alhaji muhammad indi bai yadda ba na'am sannan su al'ummar masallacin ba su yadda ba sai abinci ba na'am sannan kuma jama'ar mai duk rubu su yadda ba na'am kaga ya zuwa yanzu dai ba zan iya cewa wato ne wannan shi shine na karshe a Maiduguri na'am ina sa ran shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu na'am ina sa ran zan kasance a Maiduguri na'am in kuma ba Allah kuma ya kaddara wani abu na daban ba tunda kowane irin al'amari a hannun Allah ya a hannun bawa haka sosai kam to alhamdulillah hmm. ah, Allah ya gafarta malam wasu lokuta wajen gabatar da tafsirin ka wasu sukan ce kakan gabatar da tafsirin ko cikin tafsirin kana abubuwan da suke ingiza mutane ko kuma zargin gwamnati ko kuma eh, da dai tsarin yadda dai kake gabatar da tafsir naka wanda har ka kawo misalin cewa ta yi shi gwamnan kaduna ko wanda sa da ya sa ya ki amincewa cewa gabatar da tafsir a kaduna to suna ganin kamar ire-iren waɗannan abubuwa da kake gabatar cikin tafsirin ka su ma sun taimaka haka to malam da kake gani ya jawo ko kuma me yake ka haka cikin tafsirin naka malam yo an gani nake in har na wani yace a cikin tafsirin na akwai tayar da hankali da tada kura na'am bai yi tafsirin adalci ba na'am shekara nawa muna tare ba shekara ta goma ba kai kan kace yanzu shekara ta goma sha biyu na'am mun fara a 1994 shine tafsirin farko na'am yanzu muna tafsirin amfani tabbas wannan shine tafsirin na goma sha biyu da muke a nan garin tabbas to idan ko hadda za mu tayar da hankali ko a cikin tafsirin akwai tayar da hankali to da yanzu mu duba tarihi tabbas wannan hakan ya kam gwamnoni nawa ne zamani da su a cikin wannan tafsirin a nan garin na da yawa Ibrahim da haka ne wani ko ozodonozi ozodonozi haka bayan lingaruna haka aka zo ba la ka sallah mun ma kallon ke da akwai anebo akwai anebo ogoro akwai anebo akwai anebo to ga aka zo sannan min ga haruna ba la ka sallah sannan ga ba la ga kuma sanata kuma marsharif haka sauransu na'am to kwamishinonin yan sanda nawa muka yi zamani da su darakta na ss nawa muka yi zamani da su sai wanzu mun haɗa nan mu je mu haɗe a mu haɗe a kano haka nan hada mun haɗa nan mu je mu haɗe a katsina mu haɗe a wajen wurare sai ki ci gaba da hulɗa ko zumunci da sauransu haka haka na tabbatar cewa inda akwai tashin hankali bai kamata a ce waɗannan security agencies na gwamnatin tarayya gaba ɗaya a cikin tabbas wannan gaskiya gaskiya amma sai dai kila su masu mulki yadda suka saba kila malamai da suke mu'amala da su za su faɗa musu maganganun irin wanda mu za mu faɗa to mu kuma mun zo a zamani irin namu sabanin yadda su malaman da suka girme mu suka zo a zamani in za su yi magana za su yi yadda ta dace da shekarun su haka ya kamata su yi haka ne mu kuma za mu yi yadda ta dace da shekarun mu tabbas ba yadda za in yi magana da ta girme ne tabbas dole yi magana da ta girme <laughs> sa'a tabbas wannan gaskiya kuma ya kamata su fahimci cewa mun ce demokarasi muke haka ne cikin demokarasi din nan tana da rukunai daga cikin rukunin demokarasi akwai human rights tabbas cikakken yancin dan adam wannan da abin da muke so a rediyo a jarida a talabijin tabbas matukar dai ba zan ci mutuncin wani in zagi wani ba karya ba wannan ra'ayina ne to dan me ya halatta dan siyasa ya faɗa bai halatta ba malamin addini ya faɗa gaskiya dan me ya halatta wani ya hau platform na siyasa na ANPP PDP ya faɗa da abin da ya ga dama haka bai halatta ba ya hau mimbarin juma'a in faɗa kuma ni kuma abin da yake ya dace da daidai gaskiya sannan duk abin da za a faɗa game da wani mai mulki ai ba ma mention din sunan mutum mu ce wane wane haka shugaban karamar hukumar kaza wane gwamnan jihar kaza sai dai mu sai shugabanni a wannan hali wanda ke kuma ya san yana ya ba duka suka tare suka zama tabbas wannan gaskiya ah, don saboda haka idan mutum ya yi gaskiya ya abin da sauran tabbas yanzu ka zo ka ce duk wanda ya sallah ba tare da alwala ba kafiri ne dan mai ahlari ya ce haka duk hmm. wanda ya tayawa ya ce da shi kike ta'alillah yana da alwala ba kuma ai shi yana da usul yana da indirin tabbas wannan wannan shi ne ruhin maganar wato waɗansu daga cikin masu mulki ba sa son a faɗa masa gaskiya ni ina jin wannan shine sirrin da yasa gwamnatin jihar Kaduna yake ganin hmm. cewa hmm. waɗancan maganganu da muke da Ja'far su ko daga Kano inda Ja'far ke zuwa ya karatu ko da Bauchi haka idan ya zo nan gurin shi yana ganin ba zai iya karɓar wannan ba kasan waɗansu gwamnati suna da faɗin kirji tabbas su saurari mai son su da kuma wanda yake opposing din haka ne kam waɗansu kuma kawai sai dai ka zama kawai karan farautan su wannan tabbas a faɗin siyasa a haka a faɗin duniya haka ba zai yi ba ka ko gidanka kana sarrafa matar ka yadda kake so kai ka je ka ba ta sadaki ka kawo ta amma ba ka da ta da kake so wannan sai ka sarrafa ma a waje da kake so ba zai yi ba kai mana adalci ba sai ka faɗa sai mu faɗa amma dai ba na goyon bayan a zagi wani mai mulki ko a shi ko a cin mutum da amma dai a faɗi gana yadda take kuma lokacin da aka faɗa a kaucewa ambatan suna amma a faɗi yaya gaskiya take a ja baki a rubuta bakin a wasali kowa ya gane inda aka sa Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah a malam harkar tsarin tafsir zai ce ya ta zama ruwan dare kowa sai ya fito tafsir tafsir malam ya ainihin tsarin tafsir yake ne a musulunci wallahi akwai ganganci a cikin yadda mutane din nan suke ganin tafsir tafsir ina kallon talabijin sosai da sosai ina sauraron rediyo dukan ga waɗanda za ka ce eh waɗannan ɗaliban ilimi ne ko suna da ido a cikin harkar karatu ko mm. waɗannan suna kokartawa suna jarrabawa mm. akwai mutanen da amma inda a ce akwai hukuma da za ta tsawatar kamata ya kwata kwata kasi magana don da kamata su yi magana akan littafin Allah ba da littafin Allah ne ba zance ne na kowane mutum ba wanda ke za a bai wa kowa damar ya faɗa abin da ya ga dama a ci. na ta magana a wuraren karatu wani lokaci idan mun hadu da abokanan karatu na ko ɗalibai nukan ce da su abin mamaki shi ne, idan ba azumi ba idan ka ɗauki littafi na fikihu za ka je wani malami ba zai iya fassara maka shi haka na'am sai dai fassara maka na hau shi kuma wani malamin ka je wurinsa sai dai fassara maka fikihu ba zai iya maka na hau ba haka shi kuma wani malamin ka je wurin balaga ba zai iya karantar da kai ita ba sai dai maka wani littafin na daban nace amma sai ka samu idan azumi ya zo da wancan wanda fikihu kadan ya iya banda na hau da wancan mai na hau da baya da fikihu da wancan mai adab din da baya da balaga da wancan mai ishiriniyan da baya da nahu baya da fikihu baya da balaga kowa sai kafa tafsiri a kofar gidan shi kuma tafsiri yana buƙatar duka waɗannan ababen kafin ka iya yana buƙatar nahawu sarfu balaga adab yana buƙatar fikihu yana buƙatar usul fikihu yana buƙatar mustalahul hadis yana buƙatar sira yana buƙatar ulumul qur'an yana buƙatar alal aqalli ko ka haddace qur'ani gaba ɗaya ko kai laushi na'am Allahu akbar duk wanda zaka ga yayi tafsirin alqur'ani ba tare da ya haddace qur'ani ko ya laushi a ciki ba to zaka mu cewa na da lami na'am kai kuma ɗin mai saurare ba ka jin karfashi. haka tabbas amma ka samu duk wanda ya haddace alkur'ani yake shiga cin ya shi fita can wurin cikin ayoyin za ka je na sa maka karsashi ɗabi'ar lissafin wannan haka sosai don sai ka taɓo cin ka taɓo can tabbas to a hakikanin gaskiya in za ka bincika ba wai anan mai da gurba gaba ɗayan ƙasar hausa ko gaba ɗayan ƙasar hausa da ƙasar kanuri gaba ɗayan najeriya ta arewa inda dai ake tafsirin azumi wallahi duk cikin mutum goma da suke tafsiri in ka ci sa'a ka samu uku masu dama dama sai rabbi ana jarabawa ne ko an gada haka ake yi ko kuma dai azumi ya zo ana yin abu yawancin mutane ka san a da a yanzu ne jama'a suke zuwa tafsiri don su fahimta fahimta haka ne wanda an samu ci gaba ta fuskar ilimi da binciken wasu masu tafsiri amma ka san a da ana zuwa tafsirin sa gana samu lada mm, haka ba daga da ba ka gane haka ba ka ga har ka tafi ba ka san da gurbin ka tafi da ba ka wannan ba wanda da kai ba gaskiya shi ma wanda yake gane ba bai zan fakin bai gane ba shi wanda ba gane ba sosai ka gane kawai ka garban ila Allah amma a hakikanin fahimta shin ka fahimta ba fahimta ba wannan ta kawai ake yin tafsiri mm. kawai ana yi don lada ba dan gane ba amma alhamdulillah yanzu kasancewar ilimi yana ƙara yaduwa nesa ta fara zuwa kusa to dole wanda ma da baya bincike yanzu ya fara bincike tabbas wanda da zai ta wadin abin da ya ga dama mutane su yadda yanzu ya fara tunanin kai kafin fa in faɗa sai na tuna na tuno mai zan faɗa to wannan kuma ci gaba ne mm. na san za a samu gyara amma duk gyaran zai zo ne a hankali a hankali a hankali amma ina tabbatar muka da cewa wallahi cikin dukkan mutum goma da suke tafsiri sawan a Kano ne ko a ko Maiduguri ko a ko ina ne wallahi in ka ci sa'a ka iya samun guda uku masu dama-dama masu kwari-kwari amma guda bakwai dai kawai dai suna yi ne tunda an saba duk shekara ana yi wannan kuma wani abu ne daban Allah shi kyauta a ce malam mun ta magana akan harkar da ya shafi tafi da mu koma harkan musamman kalmar nan da ake yawan danganta musulunci ya cewa wato kalmar ta'addanci malam ita wannan kalmar ta ta'addanci malam asali ta danganta da musulunci ne koyaya wallahi kalmar ta'addanci ba ta da alaka da musulunci ko alaka ta kusa ko alaka ta nesa kalma ce da waɗansu masu son su soki musulunci suka ƙago ta suka jefi musulunci da musulmai da ita don cimma waɗansu manufofi na siyasa amma addinin musulunci a tsarinsa babu ta'addanci su sukan yi ƙoƙari su sauki ababe guda biyu suke suka musulunci da shi cewa su ne ta'addanci abu na farko jihadi abu na biyu haddi na'am dauki haddi wanda shi ne tsarin horo idan mutum ya yi laifi haka kamar aka yanke hannun barawo na'am ne haka ne dauki wato a ce a jefa magidanci da ya zina ta ce wannan ta'addanci ne rashin tausayi ne haka Kausun zuciya ne da sauransu to wannan haddin fa duka haddi gaba ɗayan haddi cikin addinin musulunci idan ka kwatin tashi da sauran dokoki na musulunci da wata kashi biyar cikin riba Allahu akbar inda ake tsarin haddin nan tsarin horo da sare hannu da yanke hannu da kaza da kaza ya kai talatin ya kai arba'in hamsin cikin ɗari <laughs> to shi ne za ka ce wani tabbas haka na biyar cikin ɗari ba Allahu akbar tsakanin waɗanda annabi sa aka yi masa bulala a zamanin sa don sun sha giya haka ko aka yanke musu hannu don sun yi sarka ko aka jefe su don sun yi zina ko aka musu bulala don sun yi zina ko aka musu lala don sun yi wa wani ƙarfi wanda suka yi wannan laifukan a lokacin annabi da lokacin abubakar da lokacin umar da lokacin usman kaga annabi ya shekaru 23 yana mulki yana mulki sun yi shekaru 30 har zuwa lokacin Ali bin Abi Talib shekaru 50 gaba daya mutanen da aka yi wa wannan ba su mutum goma sha biyar ba Allahu akbar bayan mulkin shekara mulkin shekara 50 to dan girman Allah a shekara biyar din wannan mulkin nawa aka shi gaskiya ba iyaka kan malam ba gaskiya kan sannan a cikin wannan shekara biyar din kadai ka a rage kadai nawa amerika wasu ya kashe da su turai ingila babu iyaka kan ba iyaka tabbas nawa mutanen sojojin ingila suka kashe a yankin kashmir kashmir haka ne da isra'ila da falastin nawar isra'ila ta kashe a tabbas sosai shekaru hamsin wannan haka ba zai lissafa ba ba nan da ake cewa doki mai baki ya fi gudu haka ne da kasar watsa labarai su za su ara mana kalmar mu faɗa mu kuma ba ma iya kirkiro kalma sai su kirkiro ta su za su yi kwancinta su kyankyashe ta ta tashi suna yar ko yar kankanuwa sai su ba mu reno sai mu ci gaba da reno ta girma a girma haka ne sun ce ta'addanci mu ma sai mu ne ta'addanci ta'addanci ta'addanci sun ce terrorist mu ma sai mu ce terrorist ta'adda ta'adda ta'adda ta'adda shi kenan mai kai ɗaya kenan na biyu jihadi jihadin nan gaba daya da suke zargin sa akan cewa ta'addanci ne don ya aka shar'anta jihadi an shar'anta jihadi ne kawai don a kashe mutane da a yanke hannuwan mutane sahabbai suna makka aka tursasa su suka bar makka aka kwace gidajen aka kwace aka kwace dukiyoyi su da kansu suke cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam a ba mu dama mu yaki Allah ya saukar da ayyana cewa ku fu aidiya kuma waki mu salata Allahu akbar kare hannunku ku je ku tsayar da sallah Allah na'am ba yaki a ba mu dama mu kwato dukiyar mu ba mu je mu kashe wani ba dukiyar mu za mu kwato da aka karbe Allah na cewa ku yi hakuri ku je ku yi ta sallah Allahu akbar ke zuwa abin da Allahu akbar lokacin da za a shar'anta yakin sai aka ce an yi izini kaga ba umarni ba tabbas da ana hana yanzu an yi izini kaga matakin farko mataki na biyu sai aka ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilu ku yaki waɗanda suke yakin ku banda wanda ba sa ya karku. na'am sannan aka ce idan kun je yakin banda mace ba aka ce mace a wajen yaki banda yaro karami ba aka ce yaro banda tsoho banda fada da ya shiga ɗakin ibadar sa ya ɓuya ba a kashe shi duk wani mabiyan addini da ya shiga ɗakin addinin sa to ya hau tudun mun tsira dukkan waɗannan ba a kashe su cikin musulunci sai karfa da ya ɗauki makami wanda a tsori ya kai ya kai sosai sannan gaba ɗaya annabi ya kashe a yakin badar tun da shi ne yaki da aka ce yawmal takal jama'a ne mutum saba'in fa Allahu akbar waɗanda aka kashe cikin kafirai a yakin kuma da mutum nawa ne wanda aka kashe a gazotul azab mutum nawa ne banu qurayza mutum nawa ne gaba ɗaya a yakokin lokacin annabi sha biyar zuwa sha shida ko sha bakwai bisa ga zance mafi tsawo har zuwa lokacin abubakar da umar da usman fa ba ka da wani alƙalin a cikin shekaru hamsin da za ka ce an kashe mutane dubu biyar wanda wanda dubu biyar ita ce lomar farko ta hitler a yakin duniya na lokacin da ya je bolivia ko ita ne ya kashe wajen mutum biliyan ɗaya a cikin lokaci guda wannan haka to amma duk wannan ba ta addanci bane a wajen su Na hakikanin gaskiya zagin kadanci wadda zaluntar musulunci sannan jahiltar musulunci ga waɗansu musulmai ya sa a yawa musulunci wannan zaki dole akwai buƙatar malamai su fito su rika bayani ko marubuta yan jarida su rika fitowa suna bayani wajen kokari amma yanzu matsalar mu shine da an ce ta'addanci sai muna kokarin mu mu jirgin mun kuɗin ta'adda ne muna son mu nuna waɗansu a cikin mu ce sunan yan ta'addar. sai in ce ba ni bane kai ne kai kuma kana cewa ba ba a mu ce gaba ɗaya abin ba da alaƙa da musulmi na'am na'am a ce malam a gurgurde malam bayan fagen ilimi shin malam kana taɓa wani harkoki na kasuwanci ne wannan tambayar ta zama mawa fasan da yawa ko don kirje gani shi ne mai abin da ke saura da ji daga baki na tafi da sauran na gaskiya ina kasuwanci alhamdulillah tun kafin in tafi jama'ar musulunci ta madina ina kasuwanci kuma har zuwa yau na'am sai dai ba kasuwanci ne da ni ke zuwa kasuwar kai na'am akwai abokanai da muke hulɗar kasuwanci na'am na'am da jarin su da nawa a haɗa da juna na'am a zo ayi a bada lissafi na'am a bada da shawara a shawarwari tare a ci riba wata rana a faɗi wata rana a samu da yawa wata rana a samu kaɗan da aka samu da yawa a more a sa kaya masu kyau a cikin mota nan da samu da yawa a hakura nan da aka samu da yawa a cika ji nan ba samu da yawa ba a yi a sa mata wake wannan haka yana da da da ce da ya sa yanzu ɗaya da sannan ina da yara guda biyar guda biyu mata guda uku maza babbar cikin su mace ce tana da shekaru goma sha shida ko wani abu makamancin ta kama sakandare a bana na'am to Allah ubangiji ya raya mana su mace na tsakiyar kuma dukkan su maza to Allah ubangiji ya raya mana su Allah albarkace su sai su ma su tafi kamar kamala bangaren cigaban addinin musulunci ake jama'a masu kallon mu kun gane yadda muka shafe kusan minti hamsin da takwas zuwa sittin muna tattauna da malam akan abin da ya jibanci harkokin rayuwarsa da yadda ya gudanar da wato karance-karancensa da kuma irin gwagwarmayar da ya sha wajen ci gaban addinin musulunci a cikin wannan shiri namu da muka sa taken wakanda mai tarihin shek jafar muhammad adam malam da ka samu dama ka mana ziyara mun gode kuma allah ubangiji ya saka na da alheri allah ubangiji kuma ya kashe gida lafiya ya kara ma lafiya ya kare ka da kai da dukkan iyalanka na gode na gode kwarai da gaske da wannan tasha ta NTA Maiduguri da ta sadani da masu sauraro da kallar sauraro don tattaunawa akan wannan fili mai albarka ina muku fatan alkhairi ina kuma muku godiya tun daga kan mai girma babban manajan wani gida har ma'aikaci na karshen kasa a cikin wannan gida saboda kokarin ku musamman a cikin wannan wata mai albarka Allah ya kuma Allah albarkace ku da amin amin malam a masu kallon mu yadda shirin namu ya kasance kenan a madadin wata kasa da ko ni Muhammad Amin Ahmad mana gabatar nake cewa wassalamu alaikum sai mun sake saduwa